صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكة وأن يمتشي من البركة يمتشي جمعة ببرانا gamu a cikin fili mai albarka shine ɗakin Allah masallaci a kuma wata mafi albarka a rana mafi daraja a lokaci mafi tsada shine bayan la'asar kuma mun haɗu domin al'amarin da shi fi kowanne muhimmanci shine darasin alkur'ani mai albarka yalla ka albarkace mu da abin da muke karantawa yalla ka sa ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu a yau muna maricin juma'a a goma sha shidda ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda wanda shi zai dace da yini na hudu kenan ko uku yini na uku a cikin watan julai na shekara ta 2015 Allah kai mana muwafaka za mu tashi kaya ta 42 muna gangare gargare na ƙarshe a cikin suratu ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون kada jinkirin da Allah yake yi ma zalumai da ba su dama su ji daɗi su saki jiki suna danne mutane suna cutar su wannan jinkirin kada ya sa ka yi zaton cewa Allah marakkani ne ga abin da azzalumai suke aikatawa Allah kallon su yake ya sa masu ido ya ɗiban masu lokaci innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yayi masu jinkiri ne ya ƙyale su sai ranar da ganne za su kafe ranar da zaka ga mutum ya turu ido kuru-kuru yana kallon ka amma baya ganin ka ranar da mala'ikan mutuwa ya shaƙi wuyansa kumfa yana fita bakinsa sheda tana tasowa zuwa ƙirji. mala'ika yana so ya sharbe ta shi ko idansa sun kafe to a wannan rana ne Allah zai kama su da haka ubangiji bai ɗauki duniya da wani tsawo da har za a ce dole duk wanda ya barna a kama shi ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun duk tsawon rayuwar mu gaba daya duk baka wuce shekara ɗari ba to shekara dubu a wurin Allah bai kai wuni guda ba to kai da kake da ƙasa da shekara ɗari kaga ashe ubangiji hakuri ne da shi saboda me saboda ya san ɗan lokacin da ya mu ba mai yawa bane kuma sannan ya san ba mu da matsira ba hanyar da ke bullewa duk wanda ya je zai cimma iyaka don akwai rar za ka mutu kuma a nan baka da iko muhtayina na ru'usihim Allah ce muhtayina na za ka gansu a guje to wannan kuma ranar tashin kiyama kenan don ranar gudu ce wannan ita ce ranar da ganna ke kafewa wa tarabal wa'adul haqqu fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin wa'adin Allah yayi kusa na gaskiya na tashin kiyama Allah ce a lokacin ne ganin kafirai zai kafe wato idan tsoro ya yi tsoro mutum zai kafa idonsa zai kaga gaba ɗaya bai iya kyaftawa saboda tsabar firgita da tashin hankali shine shakhisatun absarul na kafaru ya wailana kad kunna fi gaflatin min wai yo mu Allah ashe wannan ranar gaskiya ce mun rafkana da gare ta bal kunna zalimin kai mun dai zalunci kawunan mu suna nadama ranar da nadama ba ta amfani turan nan kowa zai fito daga kabari zaka gan shi a guje yakhrujun min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila al dai za su fito daga kaburbura kai ka ce sun je ne yana tashi da cikin ƙasa ko fari masu fira Allah ce muhti'ina ila al dai suna gudu don karɓa kiran mai kira saboda a nan duniya yan kira baka amsa ba ranar alkiyama za a yi ma kiran da ba maka da gudu za ka amsa a ɗaya ayar Allah sai yau mai khurjuna min al sira'an ka annahum ila nusubin yufidu to wannan kalmar sira'an Allah ta'ala faɗi wurare da yawa yau mata shakkakul ardu anhum sira'an zalika hashrun alaina yasir mutane a guji suke ranar alkiyama saboda firgici da tashin hankali ina za suna filin tsayin alkiyama kowa zai tashi daga kabarin da ya mutu ne daga kabarin da aka binne shi wanda ya mutu a cikin ruwa ma daga cikin ruwa zai taso ubangiji shi ya sayar da zai tada mutane amma a ranar kowa gudu yake sai an je wannan filin muqni'i ru'usihim suna waɗanda suka ɗaga kawunansu saboda me saboda an kama hannayensu an ɗaure su ga wuyansu da haka hannayensu sun ɗaga haɓarsu zuwa sama layar ta bele yin ƙarfo a nan ba su yi kyaftawa saboda tsabar tashin hankali a shekiyar da kyafta da muke jama'a ni'ima ce don ta nuna ta nuna kwanciyar hankali wanda hankalin sai ta shi bai kyaftawa wa tun hawa Allah ya ce zukatansu sun yi wayan wasu malamai sun fassara wannan da cewa zuciyar ta cira ta yi sama ta zo gaba ƙogaro. ko zuciyar ta zama empty ba abin da a cikinta banda tsoro to ubangiji in ka ga ya kyale azzalumi ba kyalewa ce ba yunasihu wala yansahu ubangiji zai jinkirta ma azzalumi amma bai mantawa da shi ba haka duk inda ka ga azzalumi Allah ya yi mishi jinkiri to akwai ranar da Allah zai kama shi wa anzirin nashi وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب مزو الله كيو متاني وأذي كذرقتين سدران الدي عذاب فيقول الذين ظلموا سوى أن تشكي ظالم كفلا suna cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ubangiji yanzu alfarma guda muke nema ubangiji kaɗan ba mu jinkiri ɗan kaɗan yanzu dai Allah kara mana minti biyar na jib da'awata cikin ɗan lokacin nan zamu mu kiran kiranka haba mutumin da aka bashi shekara arba'in ko arba'in da ko hamsin ko hamsin bai yi musulunci ba sai yanzu yake neman minti arba'in da biyar musulunci yi wa kansa adalci nujib da'awataka wa nattabi rusul ubangiji da kai mana zikiri yanzu abu guda za mu yi za mu karba kiran ka kuma za mu bi manzanni manzannin nan da kuke bai izgili manzannin nan da kuka karyata yanzu kuma kuna neman a baku dama ku imani da su awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ala ta ashe ba ku ne can baya kuka yi rantsuwa cewa ba inda za kuna ba kuka ce kun kafe ko dai malakum min zawal ma'ana ba za ku bar duniya ba to ashe akwai mai cewa bai barin duniya kowa ya san zai mutu ko kuma malakun min zawal ku ba ku daga ma matsayin nan naku kuna nan kun kade ga kafirci kun ce ba ku zuwa ko ina to ashe ba ku ne bai kuke cewa kuma ai muku jinkiri to ba za a yi jinkirin ba wa sakantum fi basakin allazina zalam ku ne kuka zo kuka zauna gidajen waɗanda suka yi zalunci gidajen azzalumai allazina zalamu anfusahum wanda suka zalunci kawunansu kamar Allah ta'ala yana nuni ga gidajen samudawa waɗanda suke cikin jazirar larabawa a wajen wajen ƙura kamar yadda za mu gani a suratul hijir za mu yi bayanin inda suke da yadda larabawa suke da asir ga gidajen da yadda adam sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kai kuce kuce da gudu kar ku tsaya kar ku tsaya kada wato azabar Allah ta shafe ko da ta shafe su Allah ce kuka zauna gidajensu وأنا بكونون ونراز ذي تاش هنكلي وتبين لكم كيف فعلنا بهم كاشكم كم قالوا أبن دمك يمسو وضربنا لكم الأمثال من بقى مكم مثال إري إري أما بس أنفانيكم وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الله مكرهم وإن كان وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أنا لما سأكرر كرمت آية لما أنا تتفتوا لك وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم barakallahu fik wa kad makaru makrahum wace yana da kyau idan aka ja aya don amfanin jan ayar kenan a fara tadabburin ta kafin a zo fassarar ta shi yasa alwasl wal waqf lazimi ne ga qira'a dole ka sai ina zaka tsaya ina zaka wuce wa kad makaru makrahum Allah ya ce sun kulla makirci makircin da suke yi kuma makirci ba dan karami ba kamar yadda wata ayar ta ce wa makaru makran kubba sun kulla makirci wanda an mafi girma wato akwai makircin ne aka kulla shi Allah kaɗai da ke warware shi amma kai da baka isa ka warware shi ba to wa inda Allah makruhum don makircin da suke ga hannun Allah yake wa in kana makruhum li tazul bil wajiba ko da sun yi makircin da ka iya gusar da duwatsu to ba zai sa su gusar da addinin musulunci gusarwa ta dindindin ba don haka makircin kafirai zai iya tasiri da wani lokaci amma bai iya tasiri har abada kamar mun haɗa baki jiya da malam kabiru gombe ko wannan ayat yake karantawa da daddare karatun unguwar rogo yana fassara wannan aya da makamantar da cikin alkur'ani cewa duk sharrin da aka kulla mu addinin musulunci ba ya kawar da shi gaba ba ya tumbuke shi amma ana iya kulla mu musulmi sharri na wani lokaci wasu ma daga farko rayuwarsu har ƙarshe ana zalunta su amma dai ba za a kusar da addinin musulunci ba kai addinin musulunci ma kamar da Allah buga misali shi kamar karfe ne lokacin da aka sa cikin wuta lokacin ne zai ƙara sarki lokacin ne zai ƙara kaifi lokacin ne zai ƙara gauni lokacin da jarabawa ta zo lokacin ne mumine za su ƙara kwari kamar da Allah ta'ala yake allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel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 musulmi da ke karkashin daular da ba ta musulunci ba suna shan wahala amma ka gwada imanin su ka gani duk musulmi da ke kasashen tura in ka je ka zauna da su za ka ɗauka ta sun fi musulmi da ke kasashen musulunci imani a lokacin da rasha tana rasha azumi ga azumi dole ne ka fito unguwar ku ka ci abinci abin da china take yanzu kenan sannan karatun qur'ani haramun sun tara duk wani bugaggen qur'ani da aka sani sun kona sai da rasha ta wargaje sai ga zakakuran malamai mahaddatin qur'ani suna fitowa bayan tare da soviet alwilayat al-islamiyya irin su chechenia irin su uzbekistan irin su tataristan akwai jihohin musulunci da suka balle sai ga su da jigajigan malamai matasa samari yan shekara goma sha bakwai ɗin ashirin da biyu yan talatin yan arba'in da biyar ya aka yi an shekara sittin ana azabta musulmi ana hana musu musulunci aka same su sai aka gano cewa wanda rami suke yi na zauna na yi zama coordinator na ɗalibai hamsin yan wilaya yan jihohi daban-daban har sai da na koyi yarensu a cikin rami suke zama amma rami idan aka yi shi kamar nan misali sakwato to bodin da zai kulla can ake karatu sannan a dawo sau da haka ba wanda ya san sanda ake karatu su yi luga su yi alkur'an iyakar su ke kuma a ƙida su ta musulunci tana nan sau da haka inda ana iya gusar da addinin musulunci da rasha ta gusar da addinin musulunci daga cikinta amma a yau jiha nawa ne suke musulunci a cikin rasha Ko sun balle saboda musulmi wani suka zauna ba a jarabtar su sannan ne ma musulunci su yake rauni shi yasa musuluncin musulmin makka ya fi ƙarfi akan musuluncin da duk za a yi hayyawar kiyama saboda musulmi sun musulunta a lokacin da suna sun bai da wani gata addini bai da kwari yana laɓu-laɓu ana izgili da musulmi ana cin zarafinsu ana azabta su ana yanka su Ƙirƙire kwace ma mata a kwace ma ɗiya a kwace ma dukiya a yi maka azaba a ce sai ka kafirta kana kalmar shahada ana azai maka bulala ana azurta ka har Allah ya karɓi rayuwarka mun ba ku labarin khabbab ibn arat da wuta aka rinka yi masa azaba daman shi makeri ne kuma uwar gidansa mace ce sai ta fito a makera karfin da yake zuga da shi sai ta ɗebo shi tana wasa shi ga wuyan shi ta ɗaɗara masa shi gabai yake Allah rahimi ne bayan ya ji a sallallahu alaihi ya mashi addu'a sai Allah ya jarabce ta da wani mugun ciwo wanda aka yi juyin duniya aka je durin boka ya babu magani sai suka ce to abu guda za ya kamata a yi miki lalas a sa wuta a rinka yi miki shaidu. sai ta dawo tana babu don Allah ka kyaga mini nan ka azamin nan nan kaza nan kai mini ciwo, azamin ga ta. duk sai da zane mata jiki da wannan karfin da take masa azaba da shi to mutumin da yake musulunci a irin wannan lokaci ba ka haɗa musuluncin sa da duk wani musulmi da za a yi daga baya da haka wanda ke tsangwamar gaskiya suna zaton za su murkushe ta wallahi kara mata kai ne suke kuma kara mata shi suke shine Allah ya ce makircin su a wurin Allah yake a hannun Allah yake ba abin da za su yi wanda zai gagari Allah warwarewa ko da ko sun kai ga kulla makircin da zai sa duwatsu su goshi da haka mana komai karfin makircin su na Allah ya fi shi domin Allah shine wato khairul makirin فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula mai karatu kada ka yi zaton Allah zai saba ma manzanni alƙawarin da ya musu wani alƙawari Allah ya yi ma manzanni inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wannan shi ne alƙawarin Allah inna lanansuru rusulana mu wallahi zamu taimaki manzannin mu wallazina amanu kuma zamu taimaki mummunai da ke tare da manzanni ko waɗanda ke goyon bayan manzanni Raka alkawarin nasara ga manzannin Allah, alkawarin nasara ga magadan annabawa, alkawarin nasara ga mummunai masu rikon gaskiya, alkawari ne da baya tashi. Kada ka aza Allah na saba mu alƙawari alkawari ba zai saba ba. Inna Allah azizun zuntiqam Allah buwayayye ne ba ya canza masa plan. Sannan kuma Allah mai ɗaukar fansa ne akan azzalumi. Saboda haka duk wanda aka yi zalunci za a gaji a bar addini addini ya ƙara ƙarfi ya girgije يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من ليجزي الله كل نفس ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب يوم تبدل الأرض غير الأرض منذ الله كتنا من متعني رد ذا أجو يقصى تزنبا يتشي قصبا بهاك تويا ماسا ذا عيرا ذا أجلك تكسب wadda kuke takama da tinƙaho da faɗi da lewasa a kanta to yau wata ƙasa ce da ba da kuka sani ba wasu ta su ma mai za a canza su wace rana ce wannan ita ce yau ranar za a yi tashi kiyama wa barazu lillah mutane za su bayyana su bayyana gaban Allah alwahidul kahar kaɗaitacce jayi wanda babu mai iya rinjayi a kansa وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد aran da mutane ba guda guda suke tafiya ba mumini ɗai ke tafiya sun kowa da ba mukarrani za ka ga mujirmai a wannan rana mukarrani an har haɗa su wuri guda an ɗaure fil a cikin sarƙoƙi a cikin maruruwa a cikin inkwa masu kowane irin nau'in zunubi za a haɗa su wuri guda kamar yadda suke haɗuwa wuri guda suna ɓarna Zaka yadda suke taruwa a mamin market suna shaye-shaye, suna la'ance-la'ance, turan na haka za a gwama su wuri guda ada mutum arba'in mutum saba'in mutum ɗari a ɗaure wuri guda. Kuma a kora su a ce su sheka da gudu. Ga yanin ko yadda mutum biyu za su iya gudu bale mutum saba'in tare. Su ne muƙarrani na fil Kuma haka nan yadda suke haɗe haka za a wurga su cikin jahannama. Allah ya ce wa idza ulqu fiha مكانا ضيقا كونوا مكرمين دعوا هنالك صبورا التي لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا idan aka jefa su wani ɗan ƙuntataccen wuri duk girman jahannama da cewa tana halin mazidin halin mazidin to wani ƙuntataccen wuri ne za a samu a jefa kayi wata ƴakwana wani lungu wata kwarkwada za a jefa shi to akwai shingul gidan yanku An taɓa shiga ba ko ban taɓa shiga ba hmm. Makaranta annabawa ce amma dai muna wata abar mu ga makaranta wagga ta ishe mu to Allah ya ce wa idza ulqu fiha makanan dayiqan in aka jefa su wace kwarkwada wani dan lungu cikin jahannama kuntatacce kuma za a gani su muqarrani ga su har hade da daure da juna to Allah ya ce da'awhu nalika subura nan ne za su rinka wayyo wayyo halaka halaka Allah ce la tadule mu suburan wahid halaka guda kun ka sani ayyo ba halaka guda ka kira ba wad'u duran kaseera ku ta kiran halakoki halakoki duk duk gaba ba su mu wal iyadu billah talfahu wujuhahum an-nar suratul mu'minun wa hum fiha kalihun wuta za ta rinka lasu huskokinsu suna ƙonewa fuskokinsu sun yi baki kirin sharabiluhum min qatirani tufafinsu a wannan rana na daga kakkar dalma ne yanzu idan ana zafi kauce ma tufan siliki muke go sai mu sa na auduga na audugan ma sai ana kauce ma manya-manyan riguna masu kauri sai ana sayan masu ɗan sassauci to a jahannama da narkakkar darma za a ɗinka ma ɗan wuta tufafi wadda suke ɗauka wuta kun san tasa idan ka ɗebo abinci mai zafi aka zuba ga kula yana ɗaukuwa ko mai ɗaukuwa yana ɗaukuwa don kula tana da ɗan kariya to in aka zuba ga ƙwariya fa yana ɗaukuwa amma da ɗan zafi zafi ko kunu mai zafi a sa ga ƙwariya yana ɗaukuwa duk da haka to sai aka cire sai aka sa shi ga kwalbar roba Hanyar dai yana ɗauko ko baka ba to an cire an zuba ga tasa daga wuta to da wannan tasa za a yi musu tufafi saboda su sha wuta har su gaji tana kuna tasa tasa da kuna jikinsu Allah ce wata sha wujuhahumun na wuta na rinka wato rufe fuskarsu kamar da makaranta a wacce haya talfahu wujuhahumun na wuta na rinka lasu fuskokinsu liyajzi Allah kullu nafsin ma kasabat domin Allah ya saka ma kowani mai rai da abin da ya aikata saboda ka ɗauki da Allah ya jefa su wuta da azabar da yake musu ya zalunce su a'a aikin su ne ya jawo haka akwai butulcin da ya kai ma Allah ya halicce ka ya baka rayuwa ya baka sheda ya baka abinci ya baka abin sha ya baka sutura ya baka gida ya baka iyali ya baka kuɗi amma ka ce baka ga baki ba sai Allah baka ga abin muzantawa ba sai jekadu wanda Allah ya aiko su ba shi duk azabar da Allah ya musu bai zalunce su ba ma kasabat ne abinda suka aikata ne kuma kada ka ɗauka don an ce duk gaba ɗaya 'yan adam za a yi musu azaba ranar in banda mummunai kar ka ɗauka abin zai ɗau dogon lokaci inna allaha sari'ul hisab Allah ya fi kowa gaggawar lissafi don haka duk wata kalkuleta da ka sani duniya duk wata kwamfuta da ka sani duniya ba za ta iya hisabin da Allah ya ke ranar alƙiyama ba amma dai mu a wannan zamani mun fi kowa iya suranta yadda hisabi zai zama mai sauƙi a wurin Allah tunda mun gani yanzu gaba ɗaya albashin gwamnatin tarayya central da klik guda ake albashi ma duk ma'aikatan gwamnatin tarayya su miliyoyi ko ce mu miliyoyi rana guda aka kilik ɗaya ake yi danna ɗaya ake yi duk albashin mun shiga ko ba ka ba na ba ku labari yanzu inda an ka ci gaba yadda ake alhamdulillah ci gaban ya fara kawo nan udus na ga inda ma'aikaci zai danna ya tsansa kofa ta buɗe masa ko na ga muku a kasashen da aka ci gaba yanzu haka na ake to amfanin wannan shine ma'aikaci idan an ce shigo karfe takwas ya zo ya danna karfe takwas da minti ɗaya kofa ta buɗe masa to kwamfuta za ta cire mai albashin minti ɗayan nan idan an ce a tashi karfe uku da rabi ya tashi uku da ashirin da tara za ta cire na minti ɗaya ba shiri bane kamar adalci ke kai an taimake ka don baka ci haramun eh minti guda ku an tsara ta ta yadda za ka ci albashin ka ɗari bisa ɗari in ka zo cikin lokaci ka tashi lokacin da ya kamata amma duk abin da ka rage to za a cire mashi wannan hisabi ne kuma hisabi ne. to idan ma'aikata za ta yi wannan hisabi ubangiji hisabin duk duniya ya riga ya computerizing ɗinsa سو راك سريع لكن شكل سوكي الله ذي حسابي غافر تمالا ونن سورة متكرن سلم هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينظروا به ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد wannan يذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس وأن سورة تكرن تد وعزيني تأسد ساقو الله زواج متاني معنى ta fara maganar cewa Allah ya aiko annabi ya aiko ƙur'ani don ya fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske zuwa inda Allah ya maganin gargaɗi da manzanni suka yi ma kafirai zuwa waɗanda suka canza ni'imomin Allah suka mayar da su kafirci zuwa cewa Allah bai saba ma annabawa alƙawarin da ya musu makirce makircin shaidan da aka faɗa cikin wannan sura da cewa imani haske ne da wakali haske ne haƙuri haske ne cewa Allah yana iya canza duniya ya canza ƙasa ya kawo wata ba wata ba duk waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa balagun linnas wa'azi ne da aka ce a isar da shi ga mutane wanda ya ishe su su wa'aztu da shi su jawo zuwa ga hanyar Allah wal yunzaru bai kuma ana so ne a yi musu gargaɗi da shi saboda a cikin wannan sura akwai abubuwa na ban tsoro akwai abubuwa na faɗaitarwa wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma ana so san cewa Allah ubangiji guda ɗaya ne su naƙalci hujjoji na tauhidi wal yazakkara ulul albab kuma domin masu hankali su wa'astu su faɗaku su san abin da ke amfanin su su damƙe shi su san abin da ke cuta musu su guje shi wannan shine abinda alqur'ani ke karantawa gaba daya kuma shine abinda wannan sura ta ibrahim alayhi salatu wassalam ta karantar da mu walhamdulillahi rabbil alamin sai mu shiga a cikin sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن وما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر وأن سورة أنبات سنة الحجر وتسنة wurin الله تعالى على كثمودا سبورة تشنك بضامج can كذب أصحاب mu al-mursalin ashabul hijr su ne samudawa kuma nan gaba za mu ji inda gidajensu suke da kuma yadda Allah ta'ala ya halaka su wannan sura tana daga cikin suronin makka waɗanda suka zo da gargaɗi game da alkiyama gargaɗi game da sanin matsayin alkur'ani da kuma sanin matsayin manzanni da irin izgili da ake yi ma annabawan Allah idan aiko su sannan wannan sura a cikinta akwai bayanin mu'ujizoji daban-daban na wato ubangiji da yake bayyanawa domin tabbatar da tauhidi a cikin ƙasa a cikinta kuma har wa yau akwai tarihin annabi adam da yadda iblis ya halaka shi sannan a cikinta akwai labarin annabi ibrahim da yadda ya kwashe da bakinsa akwai kuma labarin waɗannan ashabul hijri da muka ɗora muka so magana a su sannan kuma akwai bayanin matsayin alkur'ani a sabul masani a ciki akwai hakurtawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sharri da kulle-kulle da bakirce makirce da izgili da miyagun maganganu da kalaman batanci da ake yi masa a lokacin da yake raye akwai hakurtawa gare mu musulmi irin kalaman batanci da ake iya manzo Allah sallallahu alaihi daga waɗanda suka jahilci addini har zuwa kowane lokaci bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wannan sura tana da cikin surorin da ke farawa da al-huruf al-huruf al-muqatta'a wanda su ana jan su ne ana wato ana bina'in su ne akan sukuni duk wata aya al-qur'ani kowace iri ce ana gina ta ne akan wasali in banda al-huruf al-muqatta'a baka cewa alifun lamun ra'un بعد هكذا وكما ألف لام راء تلك آيات أنا تلاوة صني بناء على السكون ألف لام ميم حكم ألف لام راء كما صهرك بيو كما رادنا كما صهرك شده kamar lam da mim akwai akwai kaf akwai sod amma da ha ya ain duk wannan bibbiyu ne sai dai ain saboda sukunin sod ita ma za ta samu wasali shida kaf ha ya ain kaga sai ka shaƙo ƙamshin wato tafhimin sadun sai ka miƙa wannan mu'jiza ce babba ta alqur'ani domin ba wanda ya san ma'anar harafi kowane yare harafi bai da ma'ana ce kalma take da ma'ana kamar yanzu ka ce alr inda ba abbreviation ne kake ba sai a ce to ila alero ya kalli ko ba gaba <laughs> shi yasa nan ma sun ce abbreviation ne Allah wai alif tana nufin Allah lam tana nufin al-latif ra tana nufin ar-rahim to ina hujja babu hujja amma kuna ji da yawa masu tafsirin zuwa su ce Allahu a'lam bi muradihi bi sai a wuce to nan kai kuma ka hana mu masu tafsiri su masu sauraron tafsiri suna da wani haƙƙi a kanka kitabun anzalahu mubarakun liyadabbaru tadabburi ake to ka ce ba a san ma'ana ba Allah ya san ma'ana to me za a tadabburi kenan za ka dai tsaya a kwankwanci wasu su ce haka wasu su ce a dai ta tadabburi akalla dai a tashi da wani abu to ni kullum na zo ga waɗannan alhuruful muqatta'a ma'ana biyu nake karfafawa ma an takuna qad ja'at litanbih aw lidalalati ala al-i'jaz ala i'jaz al-qur'an al-karim sun zo ne domin jan hankali saboda akwai jan hankali ga waɗannan harufa yasin kaga inda wani mai jawabi ya tashi zai jawabi ba zai irin wannan magana taka Sod قاف ha mim akwai mai fara jawabi da irin wannan magana sai Allah madaukakin sarki kaga tambihi ne da jin hankali cewa wannan magana ba irin ta kowa ce ko kuma lidalalta alal ijaz sun zo da domin su gwada ma laraba ba ku iya ba kine yake ce magwalu ko alif lam mim ga qur'ani nan da kuka ce ni ne kuma ku yona ku ana musu gwalo ko ba ka? kuma ku yona ku ba ku iya don kace Allahu a'lam bi muradihi bi ka tsaya nan to kaman ka ce ba bukata ai dabburin su ban ce faɗin haka kuskure ne. amma ana iya dabburin su domin qur'ani ba abinda aka istisrai ba ta dabburi ba to wani abin da bai baka sha'awa da mamaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara waɗannan harukan ba sannan sahabbai ba su tambaye shi ba kai waɗannan bayan Allah sun cika waliyi ba wani waliyin duniya da ya kai su ba su tambaye manzon Allah me wannan ya nuna mana ya nuna su sun ɗauka cewa akwai buƙatar su tsaya su yi nazarin su da kansu kuma ko da ba za ka gane ma'anan kai tsaye ba to akwai abin da kake fa'idantuwa da shi daga talaburin da kake yahuda sun yi ƙoƙarin su fito da wasu ma'anoni daga cikin waɗannan haruffa saɓanin waɗanda Allah ya ci sai suka fidda wani lissafi wanda ma an zana Allah bihi min suka ce alif tana nufin ɗaya lam tana nufin dubu ra tana nufin goma wayan ka ce abjad huwiz hutti kaliman su ifas urshat zughis wai sunayen sarakuna ne aka yi can baya sai suka ce to alif ita ce ɗaya ba ita ce biyu jim ita ce uku dal ita ce hudu ha babba ita ce biyar haka suka da suka kai goma sai suka ce ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu da suka kai ɗari tara sai suka ce dubu baka shine ita ce dubu a ah, shine ita ce dubu ko شيثاب الجبل هيك انت بيجبو لسان أبا جدا أبا جدا هوذا حقيا كلام أنا سأفضا قرستا سحذا غشا تشينو يتاكل شنو هكا يتعدبو ba ka duk abin da zai sai su haɗa calculation to sai suka dawo suka ce to kenan alif na nufin ɗaya lamun na nufin ɗari ra'un na nufin goma to ɗari da goma sha ɗaya to sai aka yi ne sai suka ɗauko alif lam mim suka ɗauko alif lam mim sad suka ɗauko kaf suka harhaɗa suka harhaɗa suka ce to duk dai sun gano shekarun da al'ummar annabi muhammadu za su to ya gaya muku don haka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza al'ummar annabi za ta ƙare sai a tashi kiyama sun bar muhkam sun kama mutashabih kisa ibnu taymiya yace al-huruf al-muqatta'a من هذا الوجه من المتشابه قال إري إري الله تعالى نتوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها أدي آير ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي هكذا لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وبنجي قرر يا فدا با وند زي سرد زي قيامه sannan kuma ka haɗa wani littafin alifin ra'un jimun ka ce mana wai wai garar da za ta shan kiyama wannan shine ittiba'ul mutashabih kamar yadda Allah tabaraka ta'ala yace huwal ladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ubangiji shi ya saukar ma alqur'ani a cikin sa akwai ayoyi kararrawan da ba su da rikici kuma su ne ummul kitab su ne mafi yawan alqur'ani duk wani dan bidiya a duniya yana da matsala da wannan aya domin kace misali sifofin Allah sune mutashabi fi domin arrahmanur rahim guda nawa ke cikin qur'ani al-azizul gaffar nawa ke cikin qur'ani al-aliyul azim al-aliyu nawa ke ciki ثم استوى على العرش نوى كيشكي في السماء إله نوى كيشكي أأمنتم من في السماء نوى كيشكي إن كتتروا سفوف الله sun fi wuri dubu hudu a cikin alkurani a cikin aya dubu shida da yankai sifofin Allah sun fi dubu hudu to kuma ce hunna ummul kitab su ne mafi yawan littafi kenan ba tashabe shi ne mafi yawa in dai kace sifofin Allah ba tashabe ne to su ne mafi yawa cikin littafin Allah domin da wuya ka jera aya uku babu sunan Allah ko sifar Allah sadaka babin al-asma wa sifat cikin muskame shine Allah ta'ala ce hunna ummul kitab sai ce wa ukharu mutashabihat akwai wasu daban su ku yan kadan da ba su da yawa su ne mutashabihat kun ga wannan alif lam ra yana ci ta wannan fuska tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin Allah ce waɗannan ayoyin wannan sura ayoyi ne na littafi wa ƙur'anin mubin abin karantawa ne mai bayyana hujjoji mai bayyana gaskiya mai bayyana ma mutane shari'a bai jan mutane zuwa ga tafarkin tsira shine qur'anun mubin muna lura duk inda huruf suka zo muqatta'a to bisa galibi sai an yi maganar alqur'ani ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما أقول قراءة ربما للتقليل أو للتكسير ربما يأتي زيد ينا يوا زيد يزو ربما يأتي زي يوا زيد يكز دو هكا سنة كين الأضداد أنا لا كين كيما لا أرجي كلمة أضداد تتشي إي تتشي آه من قابل كوفاس كين قرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين zai yiwu akwai lokacin da kafirai za su yi gurin su zama musulmi babu shakka wannan lokacin akwai shi kuma wannan lokacin zai yawaita ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالح إنا موقنون إنا باكا مجرمي a lokacin da za su koyar da kawunansu ce ubangiji yau mun ji mun gani absarna wa sami'na mun gani kuma mun jiya to yanzu ina a mai da mu duniya din ba matsala na amar salihan za mu yi abin kwarai sai guri za mu ko su guri ba to duk lokacin da mutuwa ta zo ma dan adam zai yi guri ina ma ya yi musulunci Ko mi kan garasa mi kafircin sa to wani har karshen sa ba zai musulunci ba saboda baya da rabon shi amma dai zai gure sa a zuciyar shi zarhum ya Kulu. Allah ta kyale su ba wani abu suke a duniya ba ci suke yi wa yatamatta'u suna jin daɗi wa yulhihimul amal kuma guri ya ɗauke musu hankali ya shagaltar da su gurace gurace in na yi wanga yau gobe zan yi wanga jibi ma na tsara kaza nan da shekara biyar ma ga abin da zan yi bayan shekara talatin kuma zan yi kaza zan dan adam kenan da dogon guri shi inda baka da dogon guri ai da ka daɗe da tuba kawai shi yana faɗin maganar malam gobe Allah ya gafarta masa Allah ya kai dausayi a cikin kabarinsa ce mutane ba wai yadda da alkiyama abu su yi ba kawo ta kusa abba su yi je ba ga wazi an yi mana ba baba alhassan shekaran jawar haka yana wurin nan muna tafsiri da shi jiya da safi yana nan lafiya lau da rana sha biyu rana yana nan lafiya lau ba abin da ya sami shi yana azumin sa ya kwanta kawai ya huta aka zo ka tarar da Allah ya karɓi abinsa amma ba wanda zai mutu bai da guri. dole ne kana da guri gaba kalilan ne wanda zai cimma burinsa na rayuwa Allah ya ji kamalan guri kwana ashirin da bakwai kafin cikawarsa ya faɗa ma Ismail Dr. Ismail Iga ya ce ka rubuta a yau wallahi na cika duk abin da a guri na na rayuwa da nake fata Allah ya sa in cika da imani rannan aka naɗe littafin sa waya extant wanda daga baya aka fassara shi da wasu aka rubuta mishi manufata shi ko ya taka jirgin tafi ingila tafiyar karshe da ba zai dawo najeriya ba sai dai a dawo daga wasa to da wuya ɗan adam ya ce yau guri ya cika shi ma da ya furta wannan magana kun ga yana magana gurin sana rayuwa ta isar da saƙon Allah da addini yayi iya abin da ke iya kuma Allah ya gafarta masa yayi duk wanda ya karanta wannan littafin manufata ya san cewa lallai malam gumi yayi iyaka kokarin sa yayi abin da mujaddidi yayi ya bari an ka gurbata shi ma ya zo yayi nasa kuma aikin nasa bai kammala ba sai da aka samu yara in bana bakwai suka taso suka rungumi sunna suka kafa kungiyar izala suka iyakar kokarin su wasu yara matasa suka tashi suka je jami'an madina suka kwankwado daga cikin karatu sunna suka dawo suka bude darussa ko ina to sannan da awata malam gumi ta ƙara fita ƙarar aka sami da take nufi yanzu nan ne muke cin more wannan da'awa amma a lokacin sa wahala yayi tai kai ta kulla masa makirci aka yi ta shirya kashe shi ba ɗaya ba ba ba to da shi dan adam mai mutuwa sai lokacin sa yayi sai zaman to ajalin sa yana gaba amma da lokacin yayi ba ma Najeriya Allah ya karbi nasa ba ba Najeriya Allah ya karbi nasa Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin fa sawfa ya'lamun kale su su ci su ji daɗi su yi ta wasa su yi ta guri amma da sannu za su sani kuma za su gano ba su da wayo za su gano abin da suke wato gurin sa ba cin mace za su yi ba za su gano cewa jin daɗin da suka yi kuma ba wani abinci ne ko abin a zuwa gani ba وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا من ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم Allah ce ba wata alƙarya da muka halaka can baya illa laha kitabun ma'lum face sai tana da wani littafi sananne rubutacce wanda muka yi matsaya da cewa gasar da za mu halaka ta da shi kitabun ana yana nufin ajal face tana da wani rubutaccen abu wanda mun zayyana mata shi saboda haka komi muƙaddari ne a wurin Allah ma halakna min qaryatin ba wata alƙarya da ta cancanci azaba har muka halaka ta illa wala ha kitabu ma'lum face sai tana da wani ajali e babbe yankakke wanda aka rubuta aka san shi ma duk min ummatin ajala ba wata al'ummar da za ta riga ya ajalinta haka kuma babu ɗan adam da zai riga ya ajalinsa wa ma yasta'khirun kuma ba a yi musu jinkiri da ka. duk wanda aka yawaita zunubi idan lokacin azaba bai zo ba ba a yi sannan duk wanda mutane suke kan da'a ba zai sa Allah ya karbi ransu gabanin lokacin su ba ko kuma ya kara musu lokaci kowa da lokacinsa wanda an ka yanki amma fa can baya mun yi magana shi suratu ra'ad mun karanta yin Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab mun gano cewa ne kashi kashi ne mataki mataki ne akwai wadda ke goge wata akwai wadda ke taka ma wata birki akwai wadda ke wa wata jinkiri ta daga ta zuwa wani lokaci wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi dhikr wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر كافري وجن إذجلي دجنشي دولاك أنشي suka ce ma annabi ya ayyuhal ladzina zila alayhi ya kai wannan da aka saukan mu qur'ani yau har ma yau kun yadda an saukar masa qur'ani kun ga waiwayowa zai ko ya ayyuhal ladzina zila alayhi dhikru kai ina wannan da aka saukar ma alqur'ani innaka lamajnun mun gano mahaukaci kake wannan shine izgili kuma abin da aka ta gaya ma annabawa ke ka dibi kwaya idan mutum wanda ya shekara arba'in bai taɓa ƙarya ba yau ya zo da sako daga Allah ya kawo littafin da baka taba jin irinsa ba ya faɗi labarai a cikinsa na gaskiya ya faɗi bayanai masu hikima masu daɗi ya bayyanar da shari'a da doka wadda ɗan adam bai iya tsara ta ka dine shi ka ce mahaukaci ne kai dai ne mahaukaci don baka yi maka adalci ba daman jununi abin da yake nufi rashin kammala hankali to ina kammala hankali ga wanda ya haka lau ma ta'tina bil mala'ika inda ma ka zo mana da mala'iku domin su baka shaida cewa gaskiya ne kake faɗa amma kai da kake irin mu don me mu gaskata ka law ma na bil mala'ikati in kunta mina su sadiqin inda ma dai da gaske ne to aida da mala'iku za ka zo mana ku yi wazi tare idan mala'ika jibrilu ka dimmaki kai ko kana fassarawa kaga shikenan sai mu yadda to yana ku ga mala'ika kun ganin mala'ikan ne wanda baka taɓa gani ba ka ce a yi ko maka shi ma nunazzilu malaikata illa bil haƙƙi. Allah ce mu kan ba mu saukar da mala'iku sai da azaba in ka ga mun sauko da mala'iku ku gare su to ranar kare ku ta kare kamar yadda aka yi ma ashabu lot, ko ba kan kai musu ba sun ga mala'iku suna ta jin daɗi ga samari sun samu an samu abokan hira to wannan azaba ce a tafi to shine bil haƙƙi anan wa ma kanu idan munzari Allah ce kuma a ranar ba ya masu jinkiri duk wanda ya ce mala'iku su zo to shi kenan in sun zo sai batun azaba walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa asharna kulle kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun to da a kaddara mala'ikun sun zo kuma sun gane su kuma sun yi wa'azi jibrilu ya ja baki muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fassara to ma kanu li yu'minu illa insha Allah ba za su yi imani ba sai fa in Allah ya hukunta haka zaka tun warko ku yadda cewa rashin imanin su kaddara wa Allah ne ba yadda za a yi dole sai hakuri Allah ce walakin na aktharuhum yaj'alun da yawan su jahilai ne ba su da gaskiya ba su da masaniya ba su da ilimi domin idan akwai ilimi baka cewa wanda baka taba gani ba ka ce shi kake so a aiko maka shi ya zamo dan sako daga Allah inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da azzikr kun ce ya ayyuhal nuzila alaihi dhikru to Allah ya bada shi da ce mu ne muka saukar da zikr shine alqur'ani wanda a cikin sa akwai zikra akwai wa'azi akwai tazkira akwai fadakarwa akwai azzikru daukaka shara, matsayi da daraja wa innahu la laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun زاك القرآن إذا الله يتوكيا إسا أمسين حجة من أراد حجة فالقرآن يكفي والوازير علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أراد واعظا فالموت يكفي ومن أراد حجة فالقرآن يكفي ومن أراد ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ce wa man lam yakfihi shay'un min hadha fa inna an-nar takfi idan bai so hujja qur'ani ya ishe shi ci in bai ishe ka ba to wuta za ta ishe ka wa lahula lahu lahafizun Allah ce kuma mu ne masu kiyaye abin mu haka alqur'ani tsararre ne Allah ya tsare shi daga makiya da magabta ba wanda zai ƙara ko digo a cikinsa sura ɗari ɗaya da goma sha hudu. ko wacce tana farawa da bismillahir rahmanir rahim banda sura guda yau shekara dubu da hudu da talatin da biyar ba wani dan kauɗin da ya taɓa rubuta mata Allah ko kun taɓa gani babu ni ba a canza cikin qur'ani komai yana nan yadda Allah ya tsara abinsa wasali kana kuskuren sai Allah ranma zai zai shure kafarka yaro karami inda zaka ɗauko wata aya ka ɗora wurin wata ka ɗauko ayar la'arafi ka kai bakara ko ka ɗauko ta bakara ka kawo cikin la'arafi ayoyi masu kama da juna ta jirimin tahti al'anharu wurin kusan wurin talatin da uku zo cikin ƙur'ani amma wuri guda aya ta ɗari a suratu tauba ya zo ta jiri tahta al'anharu inda za ka sa min tahta yanzu na alaran mai zai kizgide ka خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها wasu su zo da abadan wasu zo ba abadan inda babu abadan da ka kara yanzu nan za a taka wa mulki inda adda abadan da ka tsallake yanzu za a yi maka buɗi qur'ani ɗaya a haka to tsare wadda Allah ya maka qur'ani shine ya samar da mazaje mahaddata a koyaushe mu duk wanda aka yi kashin mahaddata wallahi an bar su saboda suna tafiya wasu na tasowa suna tafiya wasu na digo duk inda digo cikin qur'ani sun san da shi na khluqu ya khluqu da ka canza yanzu ne za su yi to wasu malamai suka ce da Allah ce na nahnu nazzalna dhikra ya nuna hadda hadisi Allah ya tsare shi saboda me suka ce saboda shi ne abokin ta tafiye ƙur'ani domin ko alƙur'ani cewa ya yi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma to idan Allah ya tsarewa qimus salata ya wa atu zakata muka zo muka ce ya za a yi iqamatu salati babu hadisi da zai bayyana mana yadda za a yi sallah ya za mu yi mu bada zakka ba wani hadisin da zai bayyana mana nisabi ba hadisin da zai bayyana mana yadda za mu yi qur'ani ya tsaro saboda ka hibdul kitabi yastanzimu hibdus sunnah suka ce a zikiru din nan hadisi ma yana ci saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗin addini da son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun wa saboda duk abin da kaji annabi ya faɗa to fasar qur'ani yake zikir ce sai kice ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'a ubangiji ya bani qur'ani ya bani irin sa tare da shi wanne ne irin sa hadisi to mun ji shi ƙur'ani ba a canza wasali ba a gabatar da wata aya ta zo bayan wata ba a shigar da ra'ayi a ciki Allah ta'ala ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar in shi'a sun ce ba haka take ba saboda rukuyi yake farawa mu ko ba haka sabai suka karanto mu raba daga manzon Allah wasjudi aka fara sannan warka'i ma'ar ba a takdimi da ta'khiri to shi ko hadisi fa سيكاد تأتي رواه الطبراني وهو ضعيف رواه ابن ماجه وفيه عبد الله بن مبادر وهو رجل كذاب وفيه رواية آه، السدي عن الكلب عن ابن عباس وهي رواية واهية لا يعتد بها وقد رواه فلان ويروي المناكير to ya kai ka ce an tsare hadisi kuma ga na ƙarya ga mai rauni ga maudu'i wannan shine tsare shin da aka yi domin inda ba tsare shi ba sai sai ya hargitse ko ba haka ba an nuna mini cewa lokaci yayi wannan bayani ne kuma mai faɗi wanda shi ma yana buƙatar ƙarin wato nazari da bincike daga ɓangaren malamai kuma yana buƙatar ƙarin bayani domin mu fahimci yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare hadisi kamar yadda ya tsare alƙur'ani kuma yana da kyau mu san waɗanne irin manahiji ne malamai suke bi domin tsare shi kansa alqur'ani wani manahiji suke bi domin tsare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu guda ya rage mu faɗa nan shine cewa alqur'ani yana da mahaddata da yawa a kowane zamani amma hadisi ma da 'yan ƙwarori ne sai ka cimma al'ummar da babu mahaddatan hadisi ko ɗaya cikinta amma da wuya al'umma ta musulmi babu mahaddatan ƙur'ani yanzu a dabi birni bai kama da sakkwato a ci babu mahaddatan ƙur'ani an yi wannan lokacin can baya amma ana samun haka yanzu to amma ana ita dun najeriya watakila ce babu ma da can hadisi inda aka fito amma shi ma alhamdulillah an ɗauki matakai kun ga har ƙungiya aka yi ta hadda hadisi wadda ta zo na sakwato ta yi daura ta kwana arba'in kun ga yara ƙanana kun ga yaro ɗan shek aminu ibrahim daura ku ga ƙur'ani ga bukhari ga muslim ga tirmidhi ga nasa'i ga ibnu maja ga abu dawuda duk shi kadai duk sitta cikin kansa yana nan yana hadda mu wadda ta bakwai ila ma ya dade da gama to dole ne mu tashi yaran mu akan sanin qur'ani da sanin hadisi domin da su ne addini yake ginuwa Allah kai mana gafara ka rufe asirin mu ka sa mu cika da imani ka sa mu cika da kalmar tauhidi wa sallallahu alaihi wasallam baraka ana ma'al abdu rasul muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai mu bar ansa tambayoyin da aka kawo sai gobe wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta se que por